kasan albarin buhari almarin buhari abu ne wanda yake mai ɗaure kai saboda allah bai wani nasibi cewa baya kuskure a idan mutane duk abin da yake a rayuwarsa idan kai magana ce hamayya ce ko kiyayya wasu na ganin maka sabo Sau saboda haka irin wannan yanayi inda yake ba mizanin hankali ba mizanin siyasa ba sanin meye matsayin na ɗan kasa mai yanci ka fadar ranka kan kome da kome, ba mizan da yake ma a san ma me ake ciki a ƙasar? to ya da wuya ce ga matsayinka amma kawai daga bayani cewa mutane sun fara kosawa to alhamdulillahi akalla kwasan cewa really abin ba yadda ke dauka ba fita waje ga shugabanni babu laifi domin yana cikin aikin shugaba na ƙasa wajen inganta ainihin matsayin ƙasar a duniya kamar cikin obasanjo mun zagaya duniya ko ina mu zagaya a mulkin nan muna matsayin kasar da yake tana matsayin saniya ware a duniya dole mu je mu tallan najeriya a gun duniya mu ga cewa an samu zaman lafiya a najeriya an samu demokradiyya sannan a da ainihin hulɗa da mutane da kuma kasuwanci cewa ƙasar zaman lafiya yawan nan yawan shekara biyu sauran kuma nake yi kuma alhamdulillah akalla kuma kome shekara hudun farkon obasanjo an ga ribar tafiyar akan maganar ma bashi da ake mu a duniya akalla wannan bashi ma an zo matsayin cewa ana cewa an yafe shi tafiyar shugaba tana ba tana kawo alheri ga ƙasa da sunan ƙasa da kuma ainihin kawo arziki a ƙasa. To na Buhari ya yi wanda ya bayar wancan wanda ya shekara hudu suka shige ka iya cewa saboda ya shugabancin Najeriya na soja shekara biyu da rabi aka mace mulki sau da aka kawo da shi Shekaru wajen talatin ina gefe ɗaya kuma ya gaida ke mulkin su a bangida sun yi absulamu ya yi abaci ya yi to wakila da ya hau akwai kara'i a jikinsa akalla kuma kuma shi ma a ce shi ma shi ne so da ka ga jirgin sama nan lafiyayye wanda da ya ce ya hau zai sai da shi ka zai faɗa cewa jiragen nan sun yawa a shugaban ƙasar najeriya saboda kai kuma zai sai da su Ka ga yadda ya hau ɗin ka yadda ya shiga yadda shiga cikin ka kaga bai sayar ba ko so da ka ka cewa ka masa afuwa cewa shekarun na farko akwai karayi a jikinsa ba shi ma kawai kawai ya so sai ne kyau kai mori a duniya kawai za ga da dawo dama kenan shugabanni suka yin irin wannan na ce ai kaga ai na shimfiɗa na ce ga da muka da jo ai na ga maka kaka ne ko saboda haka ce amma shi saboda ya taɓa mulki shekara biyu an masa jin mulki shekara talatin yana gefe ɗaya so me wane wannan abu akwai matsayin kara'i saboda haka don ai ai yace ma jirgin zai sayar ko na ga maka zai sayar yace amma bai sayar ba saboda haka ka iya cewa wancan me bi shekara uku baya akwai wannan matsayin kara'i amma da magana shine a matsayin riba a Najeriya akan zaman lafiyar Najeriya wanda za a je a magana manyan duniya a kan cewa a kawo gudunmawa ko a tattalin fasaha ko matsayin bayanai don maganin daƙi ainihin rashin zaman lafiya ya yi wani abu haka to babu zama lafiya a Najeriya sannan akwai masu abubuwa shi a jikin ana maganin kidnapping sannan wajen tattalin arzikin ƙasa duk ainihin shi ɗan ƙasa ɗan kar cewa ƙasa ta gyara ta arziki shine gani a tukunyarsa ya gani a kwanansa ka gani ko so da ka. komai arziki kasa komai cewa an gyara an kama barayi an kulle su an hana shawa an hana kaza komai ya gyaru magana shine a wajen mulki a ɗan kasa din cewa bai ga wannan alamar a cikin ainihin ƙwararsa ba. Mm, to amma duk waɗannan uh, balaguro da yake zuwa ƙasashen waje tarika ne waɗanda yake zuwa walau dai tarika na duniya waɗanda ake tattauna al'amuran da suka shafi siyasar duniya da tattalin arziki ko kuma batunan na sauyin yanayi da makamantansu da haka za a iya cewa kamar yana zuwa ne yana bayyana matsayin Najeriya a irin waɗancan tarika ko kuma ma ya kawo Najeriya wani alfanu. in dai bayan da faɗa yanzu cewa kaza kaza na hujja to ai sai a shiru kenan mai abin interview balle faɗi ra'ayina kai kace mutanen ƙasa suna ganin cewa sun fara gajiya sa ganin ba amfanin abin da na biyu wasu abubuwan fa shi ne yadda ake tsaro ne kaji ko akwai kamar level iri iri akwai level na kamar ambassadors akwai level na foreign ministers akwai wasu abubuwan ba ma sai ya je ba ba sai ya je ba wasu abubuwan tun da ke yana misoshi yana man jami'ai na gudunar ta ba yana da ban saboda haka babu maganan wani cewa kila akwai karo domin kuwa babu inda zaka ce zuwan da aka yi din cewa an sa hannu a wani abu an rattaba aka magana wani abu da yake ya sha wani bayan da kai babu so wata abin da ke shi ne duk abin za a yi ana Najeriya shine dan amfanin ƙasa ake yin sa so a sa zan tafi tun da amir tafi da kama gani shine kasashen duniya nawa suka shigo Najeriya yanzu suka kawo jari ta ina wannan yawon ya kawo Najeriya suna a waje a matsayin girma ta ina inda ya je a duniya aka yi wannan zaman da shi a bayanan bayanansa zaka cewa eh babu shakka wannan shugaba ko ina a duniya kai daga bayanansa ka gani ko saboda haka a ɗaukar shi ne mai sa'a ne shi sau da haka ne na ganin kawai kara'i ne a cikin abin amma dai magana shi ne kamata yanzu tun da ya zo shekarun karshe na mulkin sa. ya zauna a gida ya kalli 'yan najeriya cewa don magana shi ne a cikin villa da yake ciki ya buɗe window ya ji ainihin zafin da ake a waje